عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa masu kallon mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar lahadi yau sha nawa ne yau sha bakwai ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1441 wanda kuma yake daidai da goma ga watan biyar shekarar miladiya ta ashirin. a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke cikin tafsirin suratul anbiya kuma za mu tashi a kan aya ta goma sha ɗaya wannan shine majalisi na biyar a tafsirin wannan shekarar. za mu tashi daga kan aya ta goma sha ɗaya wa kan ƙasamna min ƙaryatin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين القرية نوني مكهلك مكهلكر كانت ظالمة وتتكسنشي الظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين مككما هلتشي وسمتاني دبن باينسو فلما أحسوا بأسنا lokacin da suka fara jin azabar mu izahum minha yarkudun sai ga su suna guje mata la tarkudu warji'u ila ma utriftum fihi sai aka ce da su kada ku gudu ku komo zuwa ga abinda aka jiyar da ku dadi da shi wa masakinikum da gidaddajinku la'allakum tus'aluna ko ayi muku tambayoyi kalu sai suka ce ya wailana inna kunna zalimi kai canmu lalle mun tabbata azzalimai fama zalat tilka da'awahum waccan maganar tasu bata gushe ba ita ce abinda suke ta faɗa hatta allahun hasidan khamidin har sai da muka mayar da su girbabbu matattu a waɗannan ayoyi munasabar su a wannan guri bayan Allah subhanahu wata'ala ya ambaci cewa ya gaskata wato ya cika wa manzanninsa alkawari a baya na ba su nasara da kuma tserar da su daga mutanensu da hallakar da waɗanda suka karyata su ko suka yi jayayya da su kuma Allah subhanahu wata'ala da wannan ya nuna ishara zuwa ga nasarar da zai ba wa manzansa sallallahu alaihi wa sallama a nan gaba da kuma tsoratarwa ga kafirai waɗanda suke karyata shi suke jayayya da shi to sai kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo wani abu na misali ko wani abu na labarin da ya shafi al'ummun da Allah subhanahu wata'ala ya hallaka su a baya saboda zaluncin su dan wannan ya zama tsoratarwa da tsawatarwa da kwankwasa zukatan mushrikai waɗanda annabi sallallahu alaihi sallam yake tafama da su akan su yi imani da abin da ya zo da shi wannan kamar ana nuna musu wata ka'ida ta ubangiji ita ce kiyasul musawat wato idan har ya zanto su ma abinda waɗancan suka yi su shi suke yi to abu shakka irin abinda ya samu waɗancan zai iya ya same su kuma idan ya zanto abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi shine irin abinda manzanni suka zo da shi a baya kuma Allah ya ba su nasara to shi ma zai samu nasara akan mutanensa. ubangiji subhanahu wata'ala yana iya tafiyar da su ya kawo wasu daban in ya sha iyo zahibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ba zalika ala Allah bi aziz in Allah ya ga dama sai ya tafiyar da ku ya kawo wasu mutanen daban kuma wannan ba abu ne da zai gagari ubangiji ba Allah ce wa kam qasamna min qaryatin wa kam kam wannan ism ism ne khabari ya lahu haqqus sadara duk koyaushe yakan zo a farkon jumla kuma ana amfani da shi a matsayin istifham an al'adadil kasir wato a yi tambaya kan wani adadi mai yawa sauraka min karyatin kamar tamiz ne na shi kam kasamna min karyatin wato alkarya nawa ko al'umma nawa ko garuruwa nawa muka hallaka su muka yi rugurgu da su alkasmu shine alkasru shadid a kakkarya abu a guntu guntu da shi ya zanto filla filla ta yadda ba zai koma yadda yake ba shine abin da ake kira alqasr ba zai kuma ya koma ya haɗu ba ba kuma za a iya amfana da shi ba a nan an yi amfani da kalmar alƙasmu don a nuna tsananin halakarwa da Allah ya yi wa waɗannan al'ummomi halakarwa da daga baya ba a sake jin ɗuriyarsu ba fa'al tara lahum bin bakiya kamar da Allah yake cewa kana jin wato wata ɗuriyarsu daga baya kamar ilin yadda Allah ya wa adawa da samudawa da sauran al'ummu da Allah subhanahu wata'ala ya tumbike su gaba ɗaya kamar mutanen annabi Nuhu alaihi salam da mutanen annabi Shu'aib wato ubangiji subhanahu wata'ala yana gaya wa Qurayshawa da waɗanda duk <clears throat> ake karantawa alqur'ani a wannan lokaci cewa da yawa daga cikin alƙaryu da suka gabata Allah ya hallaka su ya hallaka mushrikai saboda kafircin su da ƙaryata manzannin su kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala wasu gurare daban ya ishara zuwa ga wannan kamar yadda yake cewa a suratul isra wa kam ahlakna min al-quruni min ba'di nuh wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira wato bayan annabi nuhu da kan lokacin mutanen annabi nuhu Allah ya fara halakar da mutane irin wani halakarwa gaba daya to bayansa kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya halakar da al'ummu da yawa saboda ubangiji subhanahu wata'ala ya kowa sanin zunuban bayansa zunuban da za su yi har su kai ga ubangiji subhanahu wata'ala ya tumbike su gaba daya haka nan a wani guri cikin suratul an'am Allah subhanahu wata'ala yana tsoratar da kafirai musamman mutanen makka waɗanda Allah ya ba su ni'imomi masu yawa ya ba su kafuwa a bayan ƙasa amma duk da haka suke ta rigima da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akan sakon da Allah ya aiko shi da shi awalan yarau kam ahlakna من قبلكم من قرن مكناهم في الأرض أولم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم أفلا آه، فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قوما آخرين ألا ke ألم يروا alam yarau shin su كم أهلكنا من قبلهم من قرن ahlakna makan fil ardi ma lam numakkin lakum al'umma nawa muka hallakar gabanin su waɗanda muka ba su kafuwa a bayan ƙasa irin kafuwar da ku ba mu ba ku ba wa arsalna sama alaihim muka saukar musu da ruwan sama mai yawan zuba waje annal anhara tajri min tahtihim muka kuma sa musu koramu suna gudana ta karkashin su fa halaknahum bi dhunubihim amma sai suka kafircewa Allah suka kafircewa wannan ni'imomi da Allah ya musu fa ahlaknahum bi dhunubihim sai muka hallaka su saboda su wa an Allah min ba'dihim qarnan akharin bayan su muka halicci wasu mutanen daban hakanan a wani gurin ubangiji subhanahu wata'ala yana nuna irin alqasmu din da yake magana akai sanan kam qasamna min qaryatin din da Allah ya ce ya yi rugurugu da su wato rugurugu da su ya kawar da su ta yadda dukkan wani abin da ka sani ana amfani da shi sai da ya dawo shi nan baya da mai amfana da shi da Allah cewa fa ka ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin mashid Allah ce alƙarya nawa ce muka hallakar wa hiya zalima alhalin suna azzalimai fa hiya khawiyatun ala urushiha sai ga ta rugurguje wato ubangiji wani wata ya rugurugu da ita gidajen da sun rushe sun fado a ƙasa wa irin mu'affala ga rijiyoyi da ba a amfani da su an yi watsi da su wa kasarin mashid da kuma gine-gine manya-manya a baban ɗaukakawa waɗanda babu kowa a cikinsu sun zama kufai to duk alƙaryar da Allah ya mata irin wannan rugurugudin alkarya ce da ba za ta yiwu ta sake dawowa ba wato ba zai yiwu kuma mutanen da suke cikinta su dawo ba sun tafi kenan har abada alam yarau kam ahlakna qablahum min alquruni annahum ilaihim la yarji'un Allah ce ba ku ga al'ummomin da muka muka halakar gabanin su ba annahum ilaihim la yarji'un cewa ba za su dawo gare su ba wato sun tafi kenan babu magana dawowa a wani guri Allah yana cewa a cikin wannan sura wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un kuma haramun ne ga wata alƙarya da muka hallakar cewa ba za su dawo duniya ba haka dukkan wata alƙarya da ubangiji su wani wata alaye ma irin wannan wato rududdiga to kuma ta tafi kenan babu magana ta sake dawowa da sauran ayoyi waɗanda suke nuna al'ummu da dama a baya can ubangiji su wani wata alaye ya halakar da su al'ummu ne waɗanda suka rayu a kan kafirci da shirka da sabon Allah da zaluntar masu rauni suka rika rigima da manzannin Allah suka karyata umarnin Allah suka kuma tsangwami muminai wanda wannan ya jawo Allah subhanahu wata'ala ya kawar da su a bayan ƙasa kuma ya zuba wasu mutanen a bayansu waɗanda suka zauna a gidaddajinsu kamar da Allah ke cewa sakantum fi masakin alladhina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim wa darabna lakum al-amsal ubangiji yace wa sakantum fi masakin alladhina zalamu anfusahum kuka zauni gidajen waɗanda suka zalunci kawunan su wa tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim kuma ya bayyana gare ku yaya muka yi da su wato sun zalunci kawunan su ta hanyar kafirci da shirka da saban Allah da ta'addanci ko muka kawar da su karshe ku kuka zo kuna mai gurbin su a bayan su kuma kuka ji labarin irin yadda muka yi da su wanda rabna lakum al-amsal muka ba ku misalai iri-iri waɗanda sun ishi su zanto wato su zanto wa'azi gare ku da jan hankali <clears throat> a buɗe wannan aya da kalmar kam wacce take nuna adadi mai yawa kam kasamna wa kam kasamna min ƙaryatin wato alƙarya nawa muka hallakar wani usulubi a larabci yana nuna kafaratul adad bude wannan da wannan lafazi wanda yake nuna yawan adadi don ya zanto ishara ce zuwa ga yawan waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya hallakar da su saboda zalunci don ya zanto wannan kamar wato ima'i ne zuwa ga illa ko kuma umumi na cewa dukkan sanda aka samu irin wannan zalunci yayi yawa to ukubar Allah tana biyo baya wato wani abu ne wanda ya zanto kamar ka'idar ubangiji ce allati la tatakhallaf fi ihlakil qura to idan za a samu alkaryu ko garuruwa waɗanda za su kafe wajen zalunci da shirka da ketare iyakar Allah subhanahu wata'ala da cutar da bayan Allah to irin wannan azaba ta kan iya biyo bayan su ubangiji yayi ishara zuwa ga illar da ta jawo musu wannan to kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan ce kanat zalimatan az-zulmu anan ya kunshi kafirci ya kunshi shirka ya kunshi saban Allah ya kunshi zalunci tsakanin su da junan su wato mai karfi ya zalunci wanda yake marar karfi duk kalmar waje zalimatan ya kunshi wannan gaba daya kafirci da shirka da suke wa Allah wannan yana kan gaba a cikin dukkan wani abu da suke na zalunci kuma shi ya zanto sababin faruwar sauran kowane irin zalunci da suke domin idan aka ce da kafirci da shirka ya zanto ruwan dare a guri to sauran abubuwa na zalunci da basu kai wannan ba dole ne su ma a same su dole a samu saban Allah ya yawa dole kuma a samu rashin gaskiya da cutar da cutar da juna ta yawa saka wannan kamar tahdidi ne tsoratarwa ce Allah subhanahu wataala yake wa kafirai cewa wannan ita ce sunnar sa a cikin halittarsa don haka ku shiga taitayin ku irin aikin da suke shi kuke yi don haka kar ku yi mamakin irin abin da ya biyo baya ya same su kuma ya same ku kuma wannan ba ta ya takaita <clears throat> ba ya takaita kawai ga ga mutanen uh, wata alƙarya sananniya ba Allah subhanahu wataala ce kam qasamna min qaryatin ba wata alƙarya ce guda ɗaya ake magana ba tunda kalmar kam tana nuna tana nuna tana nuna tana nuna abu ne da yawa wannan min kuma tamyizi ne saboda ita kam tana abin nan lafazi ne wanda yake mubham fil jinsi wal qadar ba bayyana jinsin ba ba kuma bayyana yawansa ba to abinda zai biyo baya zan tamyizi ne wanda yake bayyana shi jinsin abin da ya faru ga wanda ya faru akwai ruwaya da aka yi daga abdullahi dan abbas yake cewa alƙaryar da ake nufi a nan ko kuma min karyatin anan ya fassara ta da cewa ana nufin wata alkarya da ake kira hadura hadura alkarya ce a cikin garin yaman wanda suka kashe wani annabi wanda sunansa shu'aib ibn zi mahdam aiko shi a zamanin armiya ɗaya daga cikin annabawan banu isra'il to sai mutanen garin suka kashe shi sai allah ya aiko musu da muktanassar wanda ya karar da su gaba ɗaya ta wannan ruwaya ta ibn abbas za a ɗauke ta a matsayin kamar misali ne yake bayarwa cewa wannan aya ta kunshi irin waɗannan alƙaryu amma ba wai yana nufin cewa <clears throat> ita wannan alƙaryar kadai ake nufi da da ayar ba kuma lafazin kasum kamar yadda muka ce yana nuna shiddatul kasri tsananin kakkarya abu wanda za a kakkarya shi ya zanto ya koma guntu-guntu ta yadda ba zai taba koma yadda yake ba amfani da wannan kalma wa kan kasamna yana nuna shiddatul ghadab yana ubangiji subhanahu wata'ala yayi fishi fishi mai tsanani fishi mai tsananin da har ya jaye musu irin wannan halakarwa ta yayi rugurugu da su yayi fata-fata da su ta da ba za su sake da tashi su yi amfani ba Allah ce wa an sha'na min ba'dihim qauman akharin muka kuma halicci wasu mutane daban bayan su ubangiji bayan ya halakar da waccan al'ummar ya samar da wata al'umma wacce mai gurbin waɗancan al'ummu a nan za mu duba bambancin kalmomi da yadda ubangiji su wata ala ya yi amfani da su a cikin wannan aya wa kam na min karyatin alqasmu wato shi hallakarwar sai aka gefa shi akan alƙarya gaba ɗaya aka ce min karyatin. don ya kunshi duk abin da yake cikin alƙaryar zanto ko menene a cikin alƙaryar wannan hallakarwa ta shafe shi amma da aka tashi kuma ambatar samar da wasu mutane to ba yi magana samar da alƙaryar ba sai aka ce wa an sha'ana ba da ha kauman ba ce wa an sha'ana ba da ha karyatan sai aka ce kauman wajen samarwar ko kuma halittar sai aka ambace ambatar da samar da wasu mutane daban wajen halakarwa sai aka ambaci halakar da alƙaryar wanda yake nuna cewa a nan uh, rusau ɗin da ubangiji su bane wata'ala ya yi ya shafi gidaddajin su da su waɗanda suke zaune a gidaddajin wato ya shafi alkaryar da duk abin da yake cikin alkaryar amma al'insha ɗin ya fara ta hanyar su mutane su kuma su da ubangiji zai samar su kuma su za su samar da da wannan alkaryar da abubuwan da duk za su bukata nan gaba wato ubangiji subhanahu wata'ala da ya tashi ya halaka alkaryar da dabbobin ciki da awakin ciki da komai da komai da kasani a ciki gaba ɗaya waye gari baya da wani amfani Allah ya tashi samar da wata alƙaryar daban sai ya samar da mutanen su kuma mutanen su ne suka raya ita kuma wannan alƙaryar kamar yadda annabi salih yake ga mutanensa huwa an sha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha shine ya samar da ku a bayan ƙasa sai kuma ba ku dama raya ta saboda su waɗannan mutane da za su zo daga baya su su ita wannan alkarya ta dawo ta zama alƙarya da suke abin nan cikakkiya a nan dai ubangiji bane wata'ala yana jan hankalinmu ne zuwa ga irin rusau ɗin da ya faru shi yasa alƙasmu ɗin ya zo a kan alkarya gaba ɗaya sannan Allah ce falamma a hassu sana yayin da suka ji suka fara jin azabarmu mu al-ihsas shi ne al-idrak bil hiss ka ji da wani gaba daga cikin gabobin da ake abin nan da su ko ta hanyar ka jin ko ganin wasu alamu waɗanda suke nuna azaba to ubangiji subhanahu wata'ala ya fara nuna musu fara nuna musu abin da ya tashi hankalinsu ko suka fara jin wasu ƙararraki da wani diri da wani ihu wanda ba su taɓa jin irinsa ba ƙara wanda ba su taɓa jin irinsa ba kamar su ji ƙaran tsawa ko iska da guguwa da sauransu to alba'as shine shiddatul alam da shiddatul azab tsananin azaba da tsananin radadi Allah ce falamma ahassu ba'sana yayin da suka fara jin alamar azabar mu lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya zo halakar da su bayan ya yanke musu uzuri a hannun manzanninsu lokacin azabar Allah ta fara sauka suka fara jin ɗanɗananta sai ga su suna fita a guje idahun hayar kudu sai ga suna fita a guje suna kokarin guje ma wannan garuruwa nasu suna neman mafaka suna neman gurin buya rakdu ka'ilar rakdu a larabci tana nufin darbin rijil darbin dabbati bin rijil mutum ya hau dabba yana so za ta rika gudu ya rika bugunta da kafafuwansa yana dukanta da kafarsa ita kuma tana kara gudu to a nan ubangiji subhanahu wata'ala kamar ya kwatanta su yayin da suka fita a guje suna kokarin guduwa daga wannan garuruwa nasu da gidaddajin su suna neman mafaka kamar ya kwatanta su wajen irin gudun da suke da mutumin da ya hau dabba ko mutane da suka hau dabba suna dukan dabbar da kafafunsu suna kokarin ta ƙara sauri to su haka waɗannan suka fita a guje yayin da suka fara jin alamun saukar azabar Allah subhanahu wata'ala tana yiwa kuma sun hau dabbobin nasu a lokacin da azabar ta sauka dabbobin da suka san suna amfani da su sun hau suna bugunsu da kafafuwa suna gudu suna kokarin yaya za su ya su guje izahun minha min din nan da take cikin kalmar minha min minha tana iya zama minti ibtidaiya sai zan to ma'anarsa izahun minha ay kharijina min hada min hadhihi alqarya wato sai ga su suna ta kokarin fita suna ta kokarin gudu su fita daga garin daga garuruwansu ko kuma min haɗin min ta zama taliliya ce min ajili zalika min ajili al'uquba idahum min ajili hadhihi al'uquba yarkudu sai ga saboda wannan uqubar da ta sauka da wannan azabar da ta saukar musu yayin da suka fara jin alamunta a tare da su suna ta kokarin ya za su guje mata anan idza fujaiya ce izahum minha yato wanda yake nuna maka abin na faruwa hankalinsu ya tashi suka firgita suka yi ta kokarin yaya za su tsere kowa yana ta kansa Allah ya ce la tarkudu warji'u ila ma utriftum fihi wa masakinikum kada ku gudu ku dawo zuwa ga abinda aka jiyar da ku daɗi da shi ku dawo zuwa ga gidaddajinku la'allakum tus'alun ko a yi muku tambayoyi wato aka ce kada su gudu daga wannan azaba su dawo cikin ni'imar da suka saba rayuwa a cikinta su dawo su ci gaba da rayuwa a cikin ni'imar su mana su dawo su ci gaba da rayuwa a gidaddajin su la'allakum tus'alu ko a muku tambayoyi a anan jumlar la tarkudu jumla ce mu'tarida jumla ce da ta shigo tsakanin baya da labarin abin da ya faru da su da kuma su kuma abin da suka yi bayan jin azaba ta abin nan ta zo musu kamar ana nuna mai karatu cewa yayin da aka kawo masa shi a wannan siga kamar ana nuna musu kamar gasu nan sun fita a guje ana kuma gaya musu cewa latar ku zo ku gudu ku dawo ku dawo ku dawo ku dawo yana iya zama jumla ce maƙulul eh, qawl mahzuf kamar wato an yi magana da su ko dai su ji sauti ko ta hanyar mala'ikun azaba ana gaya musu cewa latar kudu kawai su karkajin kamar ana cewa kakku gudu kakku gudu ko dai ana gaya musu bilisanil hal kamar suna jin ana faɗar haka ko bilisanil makal wani mala'ika ko kuma waɗanda suke a nan daga cikin muminai ta hanyar istihza'i tsokana da izgili da kada ku gudu ku dawo wasu daga cikin malamai kamar ibn ashur yana ganin ba zai yi a ce ko mala'ika ne ko mutane ne suke gaya musu haka ba domin yastabi tun ana ana magana duka alkarya ne ana magana alkaryu da dama kan min karyatin Allah ya kice alkaryu da dama kan kasam na min karyatin to kaga ba zai yi ba a ce kowace alkarya da aka tashi hallakar da ita sai da aka yi mata sai da aka gaya mata wani latar ku zuwar jawo ila ma'utaristu fi cewa kada ku gudu ku dawo zuwa ga abin da aka ni'imta ku da shi layi halin da ita wannan jumla ce jumla ce ta hukumiya kamar tsokanar su ake yi kamar kara cusa musu haushi ake yi ana ce musu latar ku zuwar jawo ila ma'utaristu fi sun ga azaba sun fita a guje sun bar manya-manyan gidaddajinsu da kayansu na more rayuwa kowa yana ta kansa ta ce a aka ku gudu ku dawo ku dawo ya kuka bar jin daɗin da kuke ciki ya kuka bar ni'imarku ya kuka bar gidaddajinku ku dawo zuwa ga ni'imominku da kuke rayuwa a ciki ku dawo zuwa ga gidaddajinku a nan malamai suka ce ila ma utriftun fihi an kawo shi da sigar al-mabni lil maf'ul lil majhul ku dawo zuwa ga abin da aka je da ku daɗi don a lokacin ba ana ƙwarar a nuna musu waye ya je yadda su daɗin ba ne ita dai ni'imar da suke cikin ta more ita ake bukarin a jawo hankalinsu zuwa gare ta ba ita ce ta kai su zuwa ga wannan rayuwa ko kuma zuwa ga wannan yanayi da suka tsinci kansu a ciki ba a lokacin da suka ga cewa ubangiji ya hore musu dukkan bukatunsu na rayuwa suna samu wannan yasa suka rike annabawan Allah izgili har suke faɗa da addinin Allah to ku dawo ya za ku gudu ku bar wannan ni'imar da kuke ciki ko kuma an kawo shi mabni lil majhul ila ma utriftum fihi ba a faɗi cewa ku dawo zuwa ga ni'imar da Allah ya baku ba shine dai ya ba su ni'imar amma sai aka ce abinda aka ni'imta ku da shi saboda a nuna cewa su ba ta baya cikin tunaninsu ba sa kawo shi a ransu cewa Allah subhanahu wata'ala shi ya ba su wannan ni'ima haka babu tunanin su yi wa Allah godiya akan ni'imar da Allah ya ba su haka sun jahilci ko sun gafala game da wanda ya ba su ni'imar ta na su yi masa godiya ta hanyar bautarsa to da haka sai ake tuna musu yanayin da suka rayu a kansa shine yanayin jahiltar wane ne ya musu ni'ima sai aka gina um, abinan jumlar akan mabni lil mashhur saboda haka yake a gurin su ku dawo zuwa ga abin da aka jiyar da ku daɗi tunda su basu san ma waye ya jiyar da su daɗin ba sannan abu na biyu bayan ni'ima da suke ciki da wadata da dukiya babban abin da suke alfahari da shi shine gidan dajinsu gidan dajinsu da suka gina suna suna yi wa juna alfahari da shi masu akwai masu wadata suna yi wa masu ƙananan ƙarfi alfahari da su yadda wato kyautata ginin su suka yalwata su suka sanya dukkan wani abu na alatu jin daɗi a ciki to sai yake cewa da su ku dawo la'allakum tus'alun ko a yi muku tambayoyi to wadanda tambayoyi za a yi musu a nan malamai sun faɗi hitimala daban-daban malaman a wasu suka ce la'allakum na shay'an min dunyakum kamar ana musu izgili cewa ku dawo ko a tambaye ku wani abu da na duniyar ku da aka baku wannan katada eh, ya fassara abin da haka wasu suka ce la'allakum tus'aluna shay'an amma kuntum fihi min ada'i shukru ni'matillah ku dawo ko a tambaye ku abinda ku kasance a ciki na yi wa Allah godiya bisa ni'imar da ya muku ku dawo muku tambaya shin ni'imomin nan da kuke guje ma kun taba gode wa Allah akan su ko kuma ku dawo tunda ku kun zanto kun raya duniya kun askata duk abin da kuke da shi na jin daɗi ku dawo watakila za a zo tambayar ku yaya kuka yi kuka samu wannan cigaba gaba yaya kuka yi kuka kamar ita ma wannan tsokana ce wato ya za ku gudu kun gina garinku kun gina jin daɗi kuka sani ko wasu su zo suna tambayar ku yaya kuka yi kuka kai ga wannan ci gaba ko kuma ku rika ba su ansa kuna ba su shawarwari wannan ma kaga tsokana ce da cusa haushi ko kuma ku dawo watakila baki in sun zo wanda suka saba zuwa neman wato bara a wajen ku kuna dan basu saboda riya da neman yabo ko kuma a'a sun shahara da da ruwa to ku dawo watakila za a zo a tambaye ku maimakon ku watsar da waɗannan kayayyaki da ni'imar da kuke ciki ku gudu ku dawo watakila wasu masu bukata su tambaye ku sai ku taimaka musu da shi to duk dai wannan kaga akwai akwai tsokana a ciki akwai ƙara cusa haushi yayin da mutum yake kokarin wa halaka sai a rika tuna masa wani abu da ya bari na jin daɗi a baya ana kara tuna masa wata rayuwa ta ni'ima da yake yi a cikin baya kaga wannan ƙara masa cusa masa haushi ne da ƙara masa bakin ciki akan wanda yake ciki <clears throat> ah, ibn ashur yana ganin ma'anar da tafi kowace bayyana a cikin ma'anonin wannan jumla la'allakum tus'alun wato kamar ana cewa ku dawo zuwa ga ni'imar da kuka kasance a cikinta don ku ga yaya al'amarinta zai zamu zai koma watakila bayan kun tsira kun gudu garin ruwan da za ku gudu an an tambaye ku to yaya kuka bar garin ya kuka bar gine-ginen garin da abubuwan da ku assasa a garin za ku samu amsar da za ku bayar saboda a ɗabi'a duk sanda ba ko ya baro ƙasarsa ya zo wata ƙasa to in waɗannan da suka anshe shi za su riƙa masu tambayoyi cewa ya ƙasar ku take ya kuke yayo ya kuke gini ya kuke kaza ya kuke kaza ya kuke kaza to yanzu ko kun bar ƙasar taku ana ta rugurguza ta in kun je can wani labari za ku bayar ya kamata ku dawo ku ga yaya ƙasar taku za ta koma gine-ginen da kuka yi da abubuwan da kuka shimfiɗa na rayuwa ku ga irin yadda za su zama ta yadda in kun gudu kuka je can sai ku sai ku samu abin da za ku rika faɗa to kaga duk shi ma wannan dai akwai tahakkum akwai tsokana akwai izgili akwai cusa haushi mutumin da yake ƙoƙarin tsira da ransa ana maganar da zo ya ga yadda za a yi ma dukiyarsa yadda za a yi kace-kace da abubuwan da ya assasa kaga akwai tsokana a ciki qalu ya na inna kunna zalimi su kuma a lokacin abin da za su rika cewa ya kai can mu lalle mu mun tabbata azzalimai ah, wato a lokacin da suka ga azaba a lokacin za su fara itirafi da zunubansu cewa e su lalle masu laifi ne lalle su sun tabbata masu laifi su cewa Allah sun karyata manzannin Allah kamar da cewa kan min qaryatin ahlaknaha fajaaha ba'suna bayatan aw hum qa'ilun fama kana da'awahum idh ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin hmm. Allah cewa alƙarya nawa ce muka hallakar azaban mu ta zo musu ko dai suna tsakiyar bacci ko kuma da rana suna kailula fa ma kana da'awahum idja'ahum ba'suna ba wani abu ya zanto batun da suka rika maimaitawa ba lokacin da azaban mu ta zo musu maganar su ɗaya ce inna kunna zalimin lalle mu mun tabbata azzalimai lalle mu mun tabbata azzalimai to haka nan suke ta suke ta abin nan kamar lokacin da an aka gansu suna gudu suna ta kokarin neman mafaka eh, a lokacin wani ya tambaya cewa me suke faɗa <clears throat> to sai a gaya musu irin abinda abinda yawanci wanda yake cikin tsoro yake cikin firgici za ya ta fitar da wasu maganganu kuma magana zai ta faɗa magana ce guda ɗaya zai ta maimaitawa eh, duk wanda ya shiga tsoro ya firgita ko dai a kawo mun ɗauki a ka taimake ni ko wata kalma dai za ka samu ita ce zai ta maimaitawa kuma ko zanto kalmar nadama ko zanto kalma ce ta ta ta ta ta kai cuɗin rayuwar da ya samu kansa a ciki za su ce ya wailana kai mu kai mu suna nuna nadamar su akan abin da suka yi a baya har ya kai su ga wannan inna kunna zalimin lalle mu mun tabbata mun tabbata zalimai a tana yiwa ya zanto an sace suka rika bayarwa waɗanda suke ce musu latar ku zo warjo ila ma utur wa masaki ne kuma la'allakun tusalu kakku gudu kakku gudu ku dawo mana ku dawo mana ku ga dajin ku da jin daɗin da kuke ciki to su kuma sai su rika ba su amsa cewa ya wailana inna kunna zalimin ya kai can mu wai mun tabbata zalimai wato suna itirafi da zunubansu fa atarafu bi zunubin fa suqal li ashabis sa'ir sun tabbatar da cewa sun yi laifi don haka anan abin da yake faruwa gare su suna nunawa cewa adalci ne ba cutar da su akai ba su suka jawo wa kansu abin da suka gani kuma abin da Allah ya faɗa a farko a farkon ayar na sababin da ya sa har ya hallaka wannan alƙaryar shi ne su ma suka ƙara tabbatarwa cewa kam kasamna min ƙaryatin kanat zalima ala ce alƙarya nawa ce muka hallakar waɗanda suka zanto a zalimai to kaga anan Allah ya faɗi me yasa ya hallaka su shi ne zalincinsu da haka su ma lokacin da azabar ta zo a lokacin da kuma suke ƙoƙarin su nuna tubansu su da saduda da miƙa wuya abinda su ma suke faɗa din shine ne abinda Allah ya faɗa dalilin hallaka su ya wailana inna kunna zalimi lalle mu mun tabbata azzalimai Allah ce fa ma zalat tilka da'wahum wannan maganar da suke ta faɗa ba ta gushe ba ita suke ta maimaitawa ita suke ta faɗa wato ba su da wani abin da za su faɗa fiye da wannan suna ta maimaita shi hatta ji allahun hasirin hamidi har sai da muka mayar da su wato hasidan girbabbu hamidi da matattu wato lokacin da wannan azabar ta sauko suna ta faɗa haka har Allah subhanahu wata'ala ya tumbike su kamar da suka zama matattu kamar shukar da aka sa magirbi aka girbe ta domin alhasad shine amfani da magirbi wajen yanke abin nan wajen yanke shuka haka aka aka girbe su babu abin da zaka gani sai alamar su wannan kai kawo da kazar-kazar da garin ya cika da shi yanzu duk babu kamar ba a yi ba wannan hayaniya da hargowa da idan ka shigo garin za ka ji alamar cewa gari ne da ke ce da al'umma wannan garin babu shi kamar yadda ka san an kashe wuta da take ci balbal bababababa tana ci gagagaga lokaci guda in aka sa mata abin kisa a kashe ta sai ka ga wannan sautin duk ka daina jinsa to haka haka Allah subhanahu wata'ala yayi musu kamar gargadi ne ubangiji subhanahu wata'ala yake yi ma waɗannan cewa kuma ku ji tsoron dogewa da kuke yi akan ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallama kada irin abin da ya samu waɗannan mutane ya same ku a nan ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna mana cewa wannan kalmar inna kunna zalimin ita ce suka yi ta maimaitawa suka yi ta maimaitawa domin haka ya daman sha'anul kha'if yake sannan to yana ta maimaita wata kalma domin a lokacin baya cikin nutsuwa da hayyacinsa da har zai san abin da ya kamata ya faɗa sauraka da zarar wata magana ta zo bakinsa ita ce za ta zama ta yi ta maimaituwa a bakinsa a nan abinan da'awahum da Allah ce da'awahum da'awa ala alfi addu'a wato ba su da wani abin da suke kururuwa da shi sai wannan addu'a suna yi wa kansu munar addu'a suna kira wa kansu alwai ya wailana alwail shine azaba mai tsanani azaba mai radadi suna ja ƙara kira wa kansu azaba da bala'i a kansu Allah subhanahu wata'ala ya ambaci da'awa bi ma'anar du'a yana ce da'awa hun fiye subhanakallahumma وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وهكذا سكي تميمي تونم حتى جعلناهم حسيدا أي كالحسيد مكساس كمر girbabbiyar shuka kwatanta su da shuka a nan yana nuna irin yadda da suke rayuwa wato da kasan in aka yi shuka shuka ta yi kyau ta yi yabanya ta yi kore shar za ta za ta rika bawa mutumin da ya gani da ya ganta a cikin irin wannan yanayi za ta rika ba shi sha'awa sai la yu'jibu zurra kazar in akhraja shat'ahu fa azarahu fastaghlaza fastawa ala suqihi yu'jibu zurra shi manomi yana so idan ya ga gona ta yi kyau abin yana kara ba shi sha'awa to sai ubangiji ya kwatanta kamar ya kwatanta rayuwarsu a da cewa rayuwa ce wa ke cikin ni'ima ke cikin jin daɗi duk wanda ya shigo garin abin zai ba shi sha'awa irin yadda ga raya garin ɗan abin nan a lokaci guda kuma da azaba ta zo sai ta mai da su kamar gonar da aka girbe aka tattaki yanar da aka girbe duk yadda take da sha'awa da abin abin da zanda duk ka zo ka samu an girbe ta kuma ba ma za ka tsaya kallon wani abu ba za ga kamar ba ita ce kaga ka ta zana da Allah kamar ba ita ba ce jiya to shine hikimar kwatanta su da kwatanta hallakar da su da girbewa zai nuna maka a yanayin da suke cika yanayin shuka ce kafin a girbe ta da azaba ta zo sai zai kama gonar da aka girbe ta gaba daya kamar da Allah ya faɗi azabar da yawa a samun fi a alahun ka asfin mako kamar karmamin da aka tattake shi sannan kuma aka ce khamidin al-khumud shine idan wuta ta ci aka zuwa mata abin kashe ta ko iska ta zo ta bice ta ko ruwa ya bi ta kanta sai ka ga shikenan ba za ka ga alamar ta ba shikenan ta kwanta lokacin da wuta take ci haka za ganta ba babba babba ba komai ta bi za ta laƙume ma'ana haraka da kuwa wato haraka da kuwa da ƙarfinta da kuma motsinta wanda yake nuna maka irin wato ginin jiki da karfin jiki da kai kawo da kazar-kazar da Allah ya ba su a cikin lokaci guda ɗaya da ubangiji ya ka halaka sai shi kira sai kashe wannan karsashin da wannan kazar-kazar ɗin suka kamar wutar da aka zuba mata abin kashewa shi kiran sai zanto kamar babu su wato anan ubangiji subhanahu wataala ya suranta yanayin su lokacin da azabar ta sauka lokacin da ubangiji subhanahu wataala ya aiko musu azaba لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترسم فيه وسلم قالوا يا ولنا أنك وارجع ما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حسيدا خامدين kamar yadda ka san أنك ah, yayin da suka fada cikin tarko. to za su yi ta watsar watsar watsar watsar kowa yana shi biginan ya biginan yana neman mafita amma ƙarshe dai haka za su waye gari babu gurin fita abinda duk yanzu zai cinye su zai cinye su gaba ɗaya to wannan shine ubangiji subhanahu wata'ala ya sifanta a cikin wannan ayoyi a nan za mu ga akwai wato bayyana mummunan asar mummunan sakamakon da yake biyo zalunci wato yayin da zalunci ya riga ya zama zalunci ya riga ya karfi to akwai mummunan sakamako da yake biyo masa daga cikin irin miyagun abinda yake biyo wa al'umma yayin da zalunci ya riga ya dabaibaye ta akwai irin wannan ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo ƙarshen wannan wannan al'ummar tun ana jinta a daina jinta ubangiji subhanahu wata'ala ya tafi yadda ita da zanto kamar ba a yi su ba wanda wannan natija ce ta zalunci ga kowace irin al'umma da za ta yi ƙoƙarin kafa kanta akan zalunci Allah subhanahu wata'ala ya ba da labarin al'ummu da yawa da suka kafu akan zalunci wanda ƙarshe kuma wannan zaluncin shi ya zanto sanadiyar halakarsu mutanen annabi nuhu annabi hud annabi salih annabi shu'aib cikin surati hud ألا يأتي ذلك من أنباء القرى نقصه نقصها نقصه عليك منها قائم وحسيد التي وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله لما من شيء لما جاءهم أمر ربك وما زادوهم غير تدبيك وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد Allah ne gama faɗar dauloli da al'ummomi da Allah subhanahu wataala ya share saboda zalunci ya to wanda yana daga cikin rukan garuruwa wanda muke baka min haka wa hasid daga cikin su akwai wanda suna nan akwai wanda kuma an girbe su kamar ba a yi su ba ba ma zalamnahum walakin wa amfusa lace ba mu muka zalunce su ba su suka zalunci kawunan su fa التي da من دون mai من شيء لما جاءهم أمر ربك allolin abubuwan da suke bautawa sawa'un allolin da suka kira suke bauta musu a matsayin Allah ko kuma wani abu da suka riƙe a matsayin shi ne jigon rayuwarsu suna ganin saboda shi babu abin da zai iya samun su kamar yadda yanzu al-madaniyatul haditha wannan new civilization aka rike abubuwa na ci gaban rayuwa ta duniya ake ganin cewa in ana da su musamman technology ana ana da shi to babu kuma abin da zai samu dan adam dan adam ya hauci din mun tsira to lokacin da azabar Allah ta zo sai zanto waɗannan abubuwan duk ba su yi musu amfanin komai ba kuma duhum ghayra tadbik banda ma hallaka ba abin da suka kara musu sai ubangiji yake cewa wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima to haka damkar ubangijin ubangijinka take idan duk sanda ya damki wata alƙarya a yadda cikin zalunci inna akhbaha alimun shadid inna akhbahu alimun shadid lalle kamun ubangiji da damkarsa kamu ce kamu ne mai radadi mai kuma tsanani haka ubangiji subhanahu wataala yake jarrabar dukkan wata al'umma da ta zanto ta mai da zalunci ya zama shi rayuwarta da babba da yaro da mace da namiji da mai ilimi da mara ilimi kowa ya zai samu damar ya yi zalunci to sai zanto gaba ɗaya rayuwar al'ummar ta kuma akan zalunci take rayuwa zai zanto azzalimai sun zo suna zaluntar juna wato azzalimai wato azzalimai na sama suna zalunta azzalimai na ƙasa ubangiji ya dora azzalimai akan azzalimai kazalika nuwalli ba'd az-zalimina ba'dan bima kanu yaksibun wanda ce rayuwar da yau muke ta kuka a cikinta saboda zalunci tun daga ƙasa ya fara haka daga zalunci ya fara da ƙasa to sama ma haka zai ta zama da zalunci in ana son a gyara saman ya zanto babu zalunci to kasan ma sai ta fara daga nan su zanto na ƙasan suna zalunci kowanne duk ƙanƙantarsa duk sa idan ya samu damar ya yi zai zalunci to in ya samu zai yi to wannan kuma dole natijar da za ta haifu shine ubangiji wata ala ya dora a da da ya fi shi wa zalimin illa wa bula da azlami babu wani a zalimi face an jarabe shi da wanda ya fi shi ya fi shi zalunci to da natija ce ta ta mutum ya zanto zalimi zalunci wani abu ne da yake canza rayuwa daga rayuwa ta nutsuwa da zaman lafiya da jin daɗi da walwala ta koma rayuwa ta tsoro da fargaba da kunci da rashin kwanciyar hankali da rashin zaman lafiya matukar dai zai zanto zalunci ya mai cikin al'umma to kuma babu yadda za a samu zaman lafiya babu yadda za a samu shiriya babu yadda za a samu walwala ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna sunnarsa a duniya da lahira ita ce yakan ba da zaman lafiya da shiriya ga waɗanda suka wuce wa zalunci الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم holmen أولئك لهم al'amnu ohun mahtadu wanda duk suka yi imani ba su gauraye imaninsu da zalunci ba to waɗannan su suke samun al'amnu su suke samun kwanciyar hankali da zaman lafiya kuma su suke samun shiriya a cikin dukkan al'amuransu gwargwadon yadda al'umma za ta yi kokarin kaucewa zalunci gwargwadon yadda za ta samu al'amnu a cikinta yawan kaucewa zalunci yawan samun zaman lafiya yawan kusantar zalunci yawan kuma samun rashin zaman lafiya da rashin kwanciyar hankali sauraka in ana san a samu zaman lafiya a cikin kowace al'umma to sai yi kokarin yada adalci a cikinta wannan shi zai rage kuma abin da yake na zalunci a cikinta idan zalunci yayi yawa ubangiji subhanahu wataala sai ya haramta ma al'umma alhidaya ya haramta mata alfala ba za ta samu shiriya ba ba za ta samu rabauta ba duk wani abin da za ta dirfafa ba za ta iya nasara a cikinsa ba kuma ta cancanci la'anar ubangiji kaifa ya hadillahu qauman kafaru da imani wa shahidu anna ar-rasul haqqun wa humul al-bayyinat wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin Allah ce kaifa ya hadillahu qauman kafaru da imani. ta yaya Allah zai shiryar da mutanen da suka kafirce bayan imaninsu wa shahidu annar rasul haqqun kuma suka tabbatar da cewa manzo gaskiya ne wa ja'ahumul bayyinat kuma hujjoji bayyanannu suka zo musu amma duk da haka suka kafirce to ta yaya Allah ya shiryar da irin waɗannan wallahu la yahdi al adh-dhalimin Allah baya shiryar da mutanen da suke azzalimai dukkan wani jin daɗi da ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya a duniya akan same shi ta hanyar tabbatar da adalci da kaucewa zalunci idan zalunci yayi yawa to ubangiji subhanahu wata'ala sunnar ta shar'iyya ko sunnar ta qadariyya yana iya sanya ma wannan al'umma shiga cikin takuruwa da matsatsi ta yadda zai zanto abinda ainihin take abinda take samu gashi ne tana samu in arziki ne in dukiya ne amma ba ta ji daɗinta ba wato idan ubangiji ya ga dama kamar lokacin da annabawa suke nan sai a jarrabe al'ummar da haramta musu kayan daɗi da Allah subhanahu wata'ala da ya halatta musu ko kuma ya haramta musu jin daɗin abin da suke samu in ya zanto ba lokacin da ake haramta abu bane kamar yanzu lokacin da annabci ya riga ya yanke to sai kuma ubangiji ya jarrabe al'ummar da hana musu jin daɗin abin da suke samu na jin daɗin gashi an tara dukiyar an tara duniyar an tara duk abin da ake so a samu amma kuma Allah ya haramta a ji daɗin wannan abin kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya faɗi wannan sunna ta shiga yahuda fa bi zulmin alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi kathira wa akhdhihim ar-riba eh? وقد نهوا عنهم وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما التي فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وأحل لهم saboda zaluncin waɗanda suka ce su ya hudawa ne Allah ce muka haramta musu yawa daga cikin abinda da aka halatta musu annabi Musa alaihissalam da ya zo Allah ya saukar masa dokoki waɗanda a ciki suka kunshi haramta musu kayan moriya wanda da can halal ne su amfana da su saboda zalunci wa bi saddihim an sabilillahi kafira wa akhdhihim ar-riba wa qannahu anhu da kuma halalin hanyar Allah duk wani hanya ta ubangiji su kwarin ya za su toshe ta sannan kuma ga cin riba wato zalunci ta fuskar mu'amala a junansu alhalin an hana su wannan sauraka ubangiji subhanahu wataala yana iya jarrabar al'umma da ya hana mata jin daɗi idan dukiya ya bata saboda zaluncin da zai yaɗu a cikinta ubangiji subhanahu wata'ala ya ya jarrabe su da rayuwa wacce take ta kunci bayan kuma ga abubuwan da za su daɗaɗa musu rayuwarsu nan a tare da su to da ire-iren waɗannan sakamako masu yawa wanda zalunci yake haifarwa wannan a duniya kenan banda abin da yake jira su a lahira wanda Allah subhanahu wata'ala cewa la tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun inma yu'akhiruhum li yawmin ta shiga al-absar ranar da Allah yake jinkirta musu rana ce take cike da ban tsoro wanda kuma tana jiran kowa da kowa Allah subhanahu wata'ala ya mana da kyau abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure ubangiji ya gafarta mana Allah ya yi mana wannan yanayi da muke ciki Allah ya kawo mana sauki Allah ya dube mu da ladufinsa da rahamarsa ba don halinmu ba wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh